DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu barkanmu da saduwa da ku a cikin kashe na hudu na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna kalaman ɓatanci da kalaman zaman lafiya inda ake yin bayani akan abubuwan da suka shafi gabar ƙabilanci da kalaman ɓatanci. A wancan kashin Mariya Ismail wata 'yar siyasa mai farin jini da ta dawo daga gudun hijira ta rasa ranta a asibiti sakamakon raunin da aka ji mata da wuka ko ta yaya mutuwarta za ta yi tasiri a garkuwa a wannan kashin mai taken an fusata a dalilin mutuwar mariya za mu saurari bahijja wannan ma'aikaciyar talabijin din a wani shagon cin abinci inda take aikin har hada labarinta akan mariya ina fargaba ko mariya za ta tashi ko ba za ta tashi ba gani irin wannan mummunan ciwon da aka ji mata zan yi kokari na samu karin bayani daga asibitin anjima jimana ko za ki kara min shayi kofi daya da kuma ruwa mai sanyi roba daya to zan kawo akwai wani abun kuma a'a kenan na gode alo na wani kyakkyawa son kowa Bahija, yi magana mana, kina ina ne? A'a Yasir, kwantar da hankalinka mana, kai fa baka da dama in kishinka ya motsa. <laughs> Bahija, wannan ba lokacin wasa ba ne, wai kina ina ne, ki faɗa min kawai. Yasir, ni fa bana jin daɗin abin da kake min haka, ma'aikaciya ce ni, kuma aikina zai iya kai ni ko ina, me yasa kake tambaya? Kai, wai me yasa na makalewa wannan sarkin taurin kan ne? gane maganar muhimmiya ce fa kira gari ne eh mana ina gari ba ni da damar zuwa inda nake so kenan a garin ko kana gudun kada wani ya kwace maka ni ne eh hasken rayuwata saurara bayyaca mu saki nan ba tare da bata lokaci ba me ba zai yiwu ba tsaya mana ka ji ina tsaka da aikina ne ka katse ni haka kurin ba shiri magana ta ki daukewa take yi Bana na jin ki sosai bai da gaske nake yi zan turo miki wani sakon katta kwana da na samu daga kungiyar matasa 'yan kabilan mu ta tattarawa. za ki gane abin da nake magana a kai maza kada guda ya riga ka ha yasir kai mutane ba a iya musu wai ni ina ganin saurayi na dan zamani ne ashe na makaro don kuwa da alama yasir irin matsajen nan ne masu nuna maka baka isa ba ga shayin naki ga kuma ruwan Yauwa na gode, kin ko kawo a kan kari, don na matsi na ga na samu nasarara. To, bari na ga saƙon da wannan yasir ɗin ya rikice kamar tashin ƙiyama ya zo masa. Yauwa, labarai da ɗumi-ɗumi daga tutturawa. Mariya Ismail ta mutu. Ku saurari ɗaukar fansa daga daƙiƙan gyarawa. Kai? na shiga uku lafiya dai eh eh ba komai yi haƙuri don allah ina so zan yi waya ne dan bani waje ba damuwa ki manta kuma da maganar kofin zan share bari na kawo miki wani shayin to na gode alo yasir kana ji na eh ina jin ki yanzu ka tabbatar mariya ta mutu kuma wannan saƙon wa ya rubuta shi daƙiƙan gyarawa yasir haka kuke kiran 'yan ƙasar ku ban san wanda ya rubuta ba na turo miki ne kamar yadda na same shi to tsaya mutum nawa ka turawa ba ka ganin kana yaɗa kalaman batanci ne to me ya kamata na yi ina turawa mutanen da na damu da su ne kamar ke don gargaɗi kawai kamata yi ka dakatar da yaɗa irin wannan saƙon ta ƙin tura wasu yasir ba shakka ya kamata mutane su ji labarin mutuwar mariya amma ba don na kiran gyarawa da ikai ba ba na jin za su ji daɗin ganin haka to shi shikenan abin da kike nufi yanzu dai ki bar garin nan ki koma gida kafin wani hargitsi ya ritsa da ke domin kuwa lalle sai an yi Jama'a barkanmu da warhaka kuna sauraron labaran gidan talbijin na GBC sunana Maimuna Rulwanu. yanzu da muka samu ƙarin bayani game da labarin da muke bibiya labari ne mara daɗi mariya ismail ta mutu ɗazun nan a asibiti a dalilin raunin da aka ji mata labarin mutuwar tata ya kunna wutar tarzoma a faɗin ƙasar musamman ma a wuraren da 'yan jam'iyyar adawa ta jzca suke da ƙarfi ga wakiliyarmu bahijja auta da ci gaban labarin daga babban birnin ƙasar bahijja me ke faruwa ne Maimuna, ban taba ganin irin wannan ba, kamar yadda kika gani, matasa sun rufe fuskokinsu a kewaye da ni. Suna ta bore a fusace, saboda mutuwar Mariya Ismail. Ana ta ƙona motoci, suna ta kuma farfasa tagogin kantuna a nan eriyan cikin gari. Na ma ga wasu daga cikinsu suna ta wawusa kayan jama'a. kamar yadda kika sani yawancin kantunan na tuturawa ne 'yan sanda sun kasa tabuka komai ko kuma barkewar hargitsin tashin wace su ne saboda yadda ta bujiro haka kwatsam bari na gani ko zan samu wanda zan hira da shi jimana ni 'yar jarida ce ina aiki a tashar yada labarai ta garkuwa kana ganin me yasa ake wannan hargitsin haka ana ta kone-kone ai baki ga komai ba ma tukunna wannan somin tabu ne domin wannan gwamnatin tukkirawan da shugaba salihu yake jagoranta ta kashe mana shugabanmu mariya sakamakon kisa-kisa kawai to amma me yasa ake wannan hargitsin me zai hana ku natsu ku nemi wata hanya ta warware wannan matsalar da ake ciki a cikin ruwan sanyi ke kan ki kuwa wannan gwamnatin ba abin da take ganewa sai hargitsi a shirye muke da marasa rayukan mu akan dai wannan tsirawan yan kanzagin su ci gaba da mulkan mu an gama wallahi sakamakon kisa kisa kawai to maimuna kin ji yadda wannan matashin yake kira da ɗauki fansa saboda ya yi imani da cewa gwamnati na da hannu wajen kashe mataimakiyar shugaban jzca wato mariya ismail to mun gode bahijja da wannan labari da kika kawo mana ki kuma kula da kanki yanzu nan kuma muka samu labarin cewa shugaba salihu ya bayar da sanarwar mutuwar mariya ismail wanda zan karanta muku yan uwana yan ƙasa na samu labarin mutuwar mariya ismail cikin kaduwa da nadama a rayuwarta ta kasance mai ƙwazon gaske wajen ƙalubalantar rashin adalci kowane iri ga ta 'yar kishin ƙasa kuma mai rajin kare 'yancin ɗan adam duk da cewa muna nuna alhinin rashinta a matsayinmu na 'yan ƙasa ɗaya ya kamata mu haɗa kai mu mutunta wannan matashiya ta hanyar mantawa da mabance-mabancen siyasa da ƙabilanci da ke tsakaninmu da wannan nake sanar da zaman nuna alhini na kwana uku a duk faɗin ƙasar nan na gode suleiman kai da waɗannan gungun 'yan ta'addan naku ba ku fi ƙarfin hukuma ba fa bai kamata kuma ku dinga lalata dukiyoyin wasu al'umma ba da ka ce wasu al'umma kana nufin tutturawa 'yan ƙabilar ku ko shirman banza wai me yasa ku komai sai kun danganta shi da ƙabilanci ne saboda shi ɗin ne ai shi ne tsarin da ya zaunar da wannan shugaban ɗan kan zagi a mulki ka sani na sani kowa ma ya sani kana ina lokacin da aka daba wa mariya ismail wuka a filin sauka jirgin sama na kasa da kasa na garkuwa wai da gaske kake min wannan tambayar ka bani amsa kawai kana ina ina ɗaya daga cikin sel ɗinku a caji ofis ina kallon zuwanta ta talbijin kai ka kama ni ko ka manta af haka ne na manta kana tsare ko amma mutanen gidanka fa suna ina a wannan ranar me wato yanzu ni ake zargi ko Gwamnatin ku ta kashe mariya yanzu ni kuma za a ratayawa kana da dama ka ba da amsa ga wata tambayar yaushe ka yi maganar ƙarshe da mariya ina magana da ita kusan kullum abokiyar gwagwarmaya ta ce kuma mataimakiya ta ce sannan babbar jigo ce a jam'iyyar mu ta jzca yaya yanayin alaƙa ka da mariya ya kasance me ka ce kai da mariya kuna shiri ko gaba kuke abin da nake so in sani kenan kawai wannan abin da ya shafe mu ne kuma harkar cikin gida ce ta jam'iyya ba abin da ya haɗa wannan da binciken ku ya kamata ka nemo wadda ya kashe mariya na iya tafiya eh ka iya tafiya suleiman zan gano duk wanda yake da hannu wajen kashe mariya ko ta halin kaka da dai ya fi maka in ba haka ba wannan ƙasar ba za ta zauna lafiya ba wannan hargitsin so mun taɓi ne na abin da zai biyo baya. Da haka muka rufe ƙofar kashe na hudu na wasan kalaman ɓatanci da na zaman lafiya. Mutuwar Mariya ta haifar da zanga-zangar da take nema tafi ƙarfin kowa, ko yaya shugaba Salihu zai yi? Shin kuma Labbo zai iya cika alkawarinsa na gano wanda ya kashe Mariya? Ku biyo mu zuwa kashi na gaba don jin yadda ta kasance. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan kashi ta mu yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. Muna maraba da ra'ayoyinku da ma shawarwarinku ta dandalinmu na sada zumunta na Facebook. Kafin kashi na gaba nake cewa ku kasance lafiya. Masu da muggan laifuka.